bayan haka muna godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya sake ƙaddara haɗuwanmu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari na ba. a wannan dare da muke daren juma'a wanda ya zama shine daren sha tara ya zama shine daren sha tara kenan da watan almuharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan agwas miladiya dubu biyu da ashirin da wannan shine zai zama darasinmu na hudu kenan cikin wannan littafi mai albarka arba'una hadis wanda ya fi shahara da sunan arba'in nawawiyya na babban malami al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata mun fara karanto hadisi na biyu da yake cewa alhadisu sani hadisi na biyu an umar radiyallahu anhu an karbo daga na umar allah ya kara masa yadda aiban har wa yau kenan kamar yadda muka ji hadisi na farko ko na ɗaya hadisin shi ne wannan na biyu in ma shi ne Ɗala, ya ce bainama nahnu julusun yayin da muna zaune inda rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi za ta yaumin wata rana isfala alaina rajulun sai wani mutum ya kullo mana a wannan lokacin kenan is din yana mana isharan cewa a lokacin da suke zaunan ne mutumin ya kullo wato suna tsakiyar zamansu hankalinsu yana kan abin da ya zaunar da su kwatsam suka ga wani mutum ya kullo rajulun wani mutum ne shadidu da fi siyadi ga tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ari mai tsananin baƙin gashi wannan mutumi da ya ɓullo musu a take da hankalin hankalinsu yana kan hanyoyi to watakil in sun ga ya ɓulla su tsorata su ce wannan aljani ne ko menene amma hankalin su yana gaban annabi ne suna zaune waiwayawan su ga mutumin yana shigowa kaga ba za su tsorata cewa to ɓulla ya yi da babu shi ba domin suna fuskansu ba ta wurin yake kallo ba wai gowon su ga yana shigowa za su to yayi tafiya amma abin da ya ba su mamaki mutumin shadidu bayadu siyar tufafin shi fari tal shadidu sawadi sha'ar kanki baki irin ba hula kuma ba rawani a kansa da ka yace la yura alaihi atharu safar ba a ganin wasu alamu na dogon tafiya da da shi domin mutumin da ya sa farin tufafi gashin kansa baki kirin ba rawani ba hula ba ne a kansa in yayi tafiya dole za ga ɗan ƙura ya dan bata shi ko abun hawa ya hau sai an gani suka ce duk ba mu ga wannan ba wala ya na a ahadin kuma cikin mu gaba ɗaya da muke gani babu wanda ya san shi hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mutumin har ya zo ya zauna a wurin annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da ya zauna fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato manzon Allah ya yi zama ne irin yadda ake zaman tafiya to kaga gwiwansa a miƙe yake shi ma wannan bako da ya shigo shi ma sai zai irin zaman tahiyan amma na fuskantar annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga sai jingina gwiwansa a jikin gwiwan manzon Allah kenan suna kallon juna sai yace wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi sai ya daura tafukansa akan cinyoyinsa shine ran nan muka ce to tafukan hannayen waye akan cinyoyin waye babba kai muka baka aikin nan ne shi baƙon da ya zauna shi manzon Allah ya yi zaman tafiya haka amma hadisin bai ce mana annabi ya ɗaura hannunsa akan cinyoyinsa ba kan gwiwoyin ba in a sallah ne annabi zai ɗaura hannayen ka tunda ba a sallah ba bai ɗaura hannayen ba to ana so a gaya maka shi mutumin da ya zo wannan baƙon dan yanzu ba mu san waye ba yanzu a wurin wani mutum to da ya zo sai irin zaman da manzon Allah ya kaga sun yi ankon zama amma ta ina bambanta da manzon Allah shi ya ɗora hannun shi akan nashi gwiwoyi yayin da shi annabi ko bai sa hannun shi akan gwiwoyin shi kenan shi wannan bakon shi ya sa hannun shi akan gwiwoyin shi ba gwiwoyin manzon Allah ba akan gwiwoyin shi ya ɗaura hannunsa inda suka bambanta da manzon Allah kenan kaga ɗaura hannun sai nuna kamar ya ɗan yi tawali'u kenan dan farko sun ga to wannan mutumin ka haɗa ka da na Allah ba ladabi ba ka ba to amma ɗaura suka wannan akwai ɗan ladabi kuma tattare da shi dan ran nan mun yi bayani suna so su ga mutumin ƙauye wanda bai waye ba yanzu shi duk tambayin da zai yi ba za a saukar da a kan shi ba amma ana sai ce muna so ko wanda zai zo din kuma wanda ya mallaki hankalin kansa to sun musu kallon wannan waye ne irin shigansa amma kuma ga irin zaman da ya yi amma sai ya ɗaura shafukan hannayensa akan gwiwoyinsu yake cewa wa ƙala sai ya ce a nan za mu tashi to da ya zauna ya ɗaura gwiwo hannayensa akan gwiwoyinsa ya ce ya muhammad ya muhammad to ba su ji ya ce ya rasulallah ba su ji ya ce ya nabiyallah ya muhammad ya muhammad suna da abin ya yi da tsohaba su ba sa kai manzon allah haka suna cewa ya rasulallah ya nabiyallah haka suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har matan manzon Allah haka ji suna ya rasulallah haka suke kiran su da haka wata rana ana filin wani jaga wani ya daga daga su sai fara muhammad muhammad haka ko koya na girmamawan ma babu muhammad muhammad kasa wannan daga ina ba da annabi ma sai an sami shi kwatankwacin irin yadda ya zo da rashin kunya to amma wannan Muhammad din amma kuma ya sa akwai girmama sai ce ya Muhammad ya Muhammad un din nan malaman na suna kiran shi un nida un ne na kira amma kuma akwai girmamawa a ciki sunanka Musa wani ya ce maka Musa ne sai ya Musa za ka ji wanda ya ce ya Musa din akwai girmamawa za ka ya Muhammad ya Muhammad ya ce ya Muhammad akhbirni anil islam ka bani labari mana game da musulunci wato me musulunci ka ilmantar da ni ka wayar min da kai dangane da abin da ake kira musulunci yanzu ka haddasa san musulunci bane a ƙarshe za mu biya zai je tambayar ne don su kare sun san musulunci amma yanzu an kan zai so daga bakin manzon Allah duk sanin ka ga abu kuma in manzon Allah ne zai bayani ya fi ka sanin hakikanin abin da haka za ka samu sanin abubuwan da ba ka sani ba kenan shi musuluncin nan menene wato tambayan yana so a mishi bayani dangane da musulunci ya ginu akan waɗanne abubuwa ne waɗanne abubuwa ne su ake kira in sun haɗu sai a ce to musulunci in babu ɗaya daga ciki sai a ce kai musuluncin bai haɗu ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce al'islamu shi musulunci an ta shahada ka shaida Allah ilaha illallah cewa babu abin bautawa da ya cancanta da bauta sai Allah shine ma'anar la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah ai la ma'abu da haƙƙin illallah babu abin bauta da ya cancanci bauta sai Allah shi ne ma'anan la ilaha illallah amma cewa la ilaha illallah ba abun bauta sai Allah a wannan ba haka ma'anan yake domin an samu waɗanda suka fassara a haka kuma da yawa haka suka tafi amma ga magarin mutane la ilaha illallah ba abun bauta sai Allah a'a akwai abubuwan bauta da yawa a duniya idan ka fassara da la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah to fassaranka ya karyata yadda rayuwa yake tafiya domin lokacin da kake cewa ba abin bauta sai Allah kirista yana bautan isa yahudu yana bautan uzairu ko yana cewa uzairu dan Allah akwai masu bautan aljanu akwai masu bautan mala'iku akwai masu bautan duwatsu akwai masu bautan bishiyoyi akwai masu bautan kan ka zaga duniya ba abin da ba za gani ba har masu bautan ya duk akwai ga suna a indiya hindu to kaga duk akwai masu bautan abubuwa sai ka ce ba abin bauta sai allah mai bautan wuta zai ce ƙarya ne mai bautan rana ma ce ƙarya kake mai bautan shanu ya ce ƙarya kake don ne su yanzu a wurin sabon bauta ne a wurin su. da haka duk abin da za ka kira sunan abubuwan bautan nasu da su ba su da sai dai ka ce shi ne abin bautan su to me za ka yi ka tabbatar da ma'anan la ilaha illallah shine la ilaha illallah ma'anansa la da haqqin illallah babu abin bauta na gaskiya da ya cancanci a bauta masa illallah sai Allah to ma'anansa ya fito kana nufin eh akwai abin bauta rana akwai bautan abin bauta wuta akwai aljami akwai kaza mun ji kun duk akwai eh mun yadda akwai amma wane ne ya cancanci bauta na gaskiya babu duk cikin ababen bautan ku illallah sai Allah shi kaɗai ka ka watsar da nasu ka tabbatar da na Allah ka nuna musu nasu eh abin bauta ne amma fa bai cancanci bauta ba ya za ka ce bai cancanta ba sai ka ce to ku kwantar da hankali. Allah maɗaukacin sarki shi yake saukar da ruwan sama waɗannan allolin na su suke saukar da ruwan sama ya kaji sun ce a duk ƙur'ani ya kawo wannan yaren nasu su da kan suna bautan gumaka ne amma in ruwan sama ya yanke wurin Allah kuma suke komawa in sun shiga kwale-kwale a cikin ruwa in ya fara kamɓele haka kamar zai zuba su a ruwan su mutu sai su koma ga Allah za da kansu in sun ga hali ya yi hali ana dawa ga Allah rashin lafiya cuta neman haihuwa duk sai su koma ga Allah sun san cewa ababen bautan nasu ba za su iya komai ba ke za su da kansu an tambaye su wace ka kadarin sa za su Allah wace kashewa Allah wace rayawa Allah wace kaza Allah to me ba ku bauta mishi ba sai ga sun yi so wato ka tabbatar musu e, kuna da abun bauta amma wanda ya cancanci a bisa bauta shine Allah ɗaya wanda ya daidaita a bisa al'arshi to in sun nemi ya za ka ja ka je ka ce to yana gashewa yana rayawa yana azurta ku yana kaza yana kaza yana kaza ya isa tun kuɗe musu musiba in ta zo ya isa kaza duk in ka kawo waɗannan misalan sai ka dukka su da kansu mai hankali sai gane gaskiya fa abin ba daidai ba ne a nan sai ka dawo da hankalinka waɗannan su ake kira ɗan gargajiya waɗanda su suna bautan gumaka wani ma ka ga shi ba shi da addini ga sunan maguzawa ita je kauyukan kano nan da yawa akwai su ga da yawa ana shiga ana musu da'awa ana musuluntar da su da sauransu to sai ka yi ta musu waɗannan misalan Allah shi yake kashe yake raya shi yake saukar da ruwan sama shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza sai ku gane ashe nasu bai cancanci bauta ba Allah ɗaya da musulmi yake bauta miki shi ya cancanci bauta don ya yi abin da ya cancanci a bauta masa kuma ya yi abin da ya ma fi bauta miki da ake yi ba mu mu biya Allah da bautan mu ba domin ya ka kaɗai a barka a nan wane ne ya samar da kai Allah ne to da kace zaka bauta wani Allah to dama wancan da kake bauta mishi ya halicce ka ba sai halice ka ba su da kan sun ka tambaye su kana bautan shanu shanu ne ya yi ka a'a to kai ka je bauta wanda ya yi ka ma da wanda ya yi kan bai yi ka ba ya za a yi masu kuna ka san kanka har ka san wajen shanu za ka bauta mishi kana bautan aljani aljani ne ya halice ka a'a mala'ikan ne ya halice ka a'a annabi ne ya halice ka a'a ka ne ka ne a'a wani ne ya halice ka farko halittanka kadai baka saka biya ba to wannan kadai in ka tsaya a nan balle ka fara fiyin ba sa karewa ba sa karewa sannan ka zo ni'imomin da Allah ya yi yau da za ka yi kirga su ba sa iya kirguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ku ce za ku kirga ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya muku ba za ku taɓa kirgawa me yasa a duniya a duniyance babu wanda ya kai iyayenka don su ne sababin samuwanka a duniya wanda ta haife ka wanda ya haife ka bi yadda za a yi ba yadda ka isa ka canza ka ce ga wanda ya je ka ba zai taɓa canzuwa ba wannan fa iyaye ne da suka haife ka a duniya ba sa taɓa canzuwa a ce ga wacce ta haife ka akwai yadda zai ya canzu ba zai taɓa canzuwa ba me yasa wani da ya zo wurin manzon Allah Rasulallah mahaifina zai karɓi dukiya ta karɓi kaza ta ba ya biya ina nan yake ya kake kira ka biya ni annabi yake an ma nuka bi abika kai da dukiyanka na babanka da kai da kaya mallakan wuya da ka dan yaɗi ba ba za a yi me yasa a musulunci uba in ya kashe ɗanki? shi ba a kashe uba dan ya kashe ɗa wannan shi ya haife ka haihuwa ne kaɗai. alakanta haihuwa ce ran kiyama ta yanke don ran kiyama kowa aka yi ta aljanna Allah ya nufa kai da iyayenka za ga ashe rayuwar duniyan kamar wasa ne aka yi kamar drama ne iyayenka to duk wanda ya da aljanna za mai da shi matashi dan shekara ashirin ashirin da biyar da kai da baban naka da yayyan naka dukkan ku ɗaya uwa da 'yarta duk sun da ƴan mata shekaru sha biyar sha shida to sai ku tafa yanzu a duniya fa kai ne babana ku kaga ya kare a duniya a san an ko babu ne sai ka ga a ƙur'ani Allah na cewa duniya hayatud dunya kalla la'ibun wala hawan duniyan wasan yara ne ba ka yara suna wasa wannan baban wannan amma sa'anni ne ba to kai kai baban wani to kai kuma yaya kai kuma za ka fita soja duk a wasa a yi dirama a yi fim wannan sarki kai za ka fita baban wannan ke matar wannan kai kaza haka za a gama ana gama kuma akwai wannan mulkin mulaka un babu to duniya ma akwai ranar biɗan in an je lahira sai dai a yi ta tafi Allah kai mu aljannan ne a yi ta wannan raha to kaga wannan game da iyaye Ko in iman da Allah kuma ya yi fa kaga ba ta karewa da haka ashhadu tashhada Allah ilaha illallah an tashhada Allah ilaha illallah an inna mukhaffafa min as-saqila asalin ta zanto ne anna lallai tabbas ta shaida amma zai nauyi ka ce anna ta shahada sai ka ce to an ta shahada lallai ka shaida Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta da ya cancanci a bauta masa sai Allah to yanzu wannan shi ne kalman shahada da shi musulmi yake tabbata a musulunci amma wannan la ilaha illallah yana da makullai haka yazo cikin littafin kitabu tauhid sannan akwai shuru waɗanda ake kira shuru la ilaha illallah akwai sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai wasu malamai ma suna ganin guda takwas waɗannan sharuɗan sai ka tabbatar da su sannan a ce musuluncinka da la ilaha illallahunka ya tabbata na farko al'ilmu almunafi shak ka zama kana da sani da ilimin la illallah sanin da ya kore shakku Da haka la'ilaha illallah babu abu ta da gaske Allah ka tabbatar in ka san abun ba ka da shakku a kai amma a wayi gari a samu musulmi yana cewa da mu da kafiran fa duk kowa lalube ne cikin duhu don haka mu da ku duk ɗaya ne kaga wannan babu al'ilmu almunafiri da shak shi da kanshi akwai shakku dangane da musuluncinsa da haka akwai littafin shak muhammadu bin abdul wahab mai suna nawaqidul islam abubuwa da suke warware musulunci akwai musulmi ya wayi gari yana da shakku dangane da musulunci yana shakku dangane da la ilaha illallah wannan ba musulmi ba ne zai gama tabbatarwa ya shigo tukuna za ka ga mutum yana shigowa musulunci sai a fassara mishi ga fa abin da ka ce ka san me ka ce tukuna yasa usulu salata muna ta karanta i'lam annahu la ilaha illallah sai an samu ilimi da ya tabbatar da hakikatan duk inda ka je baka da tantama Allah din tsaye ne ilimin da ya kore maka shakku shine al-ilmu a al-munafi lil ne kai ilimin da ya kore jahilci baka da jahilci dangane da la ilaha illallah sannan kuma al-yaqinu al-munafi lishakki a samu kana da cikakken yaqinin da ya kore shakku ka sakankance ka tabbatar la ilaha illallah nan shine makullin shiga aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna annabi ya faɗi cewa duk wanda karshen maganan da ya zanto la ilaha illallah ne to ya ma shiga aljanna kawai ka zama kana da cikakken wannan yaƙinin. amma kana musulmi ka zo ka ce da mu da kafirai duk ɗaya ne kowa lalube ne kai ka da yaƙinin la ilaha illallah zai kai mutum aljanna kenan kamar yadda aka samu wani kissa musulmi yake soyayya da wacce ba musulma ba soyayya ya ƙarfi tsakanin amma duk iyayensu ba sa so shi iyayensu sun ce ɗansu ba zai auri kafira ba ita iyayenta sun ce ‘yarsu ba za ta auri musulmi ba, an yi duk yadda za a yi a raba su ina soyayyen ta wuce su kuma sun ce mutu karar takalmin aure ya mutu aure daga ƙarshe eh, iyayen matashin suka ɗaure shi a gida ita ma suka ɗaure shi a gida haka yake ɗaure sai zo mutuwa yake yanzu fa mu musulmi in mun mutu mu yan aljanna yanzu sun mutu wuta bari in yi ridda kawai in same ta a wutan mai aure sai ridda sai mutu kafiri ita kuma ajalin aka ce mata wane ya mutu ita ma hawan jini ya tashi soyayya sai ta zo mutuwa ta ce yanzu mu kiristofiyan aljanna musulmi ɗan wuta bari in yi kalman shahada in same shi a wutan mai aure sai sai kalman shahada sai ta mutu shi ne wa ake tambaya da zuru za ta ja aljanna ba za ta ja aljanna ba don ne ka samu yaƙinin la ilaha illallahun haka ne kuma zai kai ka aljanna ita ta faɗa da mutum wuta yake kaiwa ba ta da yaƙini har wuta za ta kai shi kuma Allah raka tashi gona to sai an samu yaƙini wanda yake kore shi sannan sai an sake samun asida almunafir alkazib ka gaskata la ilaha illallah gaskata wanda yana kore karyatuwan shi ka gaskata la ilaha da gaske ɗari bisa ɗari Allah shi kaɗai ne abun bauta Kar ka ji karyatuwan haka a zuciyanka duk shigo hanyar shi haka ce karya ne kana da cikakken gaskatawa sannan alƙabul almunafi lizid sannan ka karɓi kalman shahadan ɗari bisa ɗari karɓi wanda yana kore kishiyansa kenan ka karɓi la'ila'ila kalman shahadan nan da ka karɓe ta ka karɓe ta haƙiƙatan babu ranar bari Saka ka karɓe ta babu ranar warware ta da alkawarin za ka bi sharuɗanta ɗari bisa ɗari sannan sai an samu arriba yarda almunafi lijibbi shi ma wanda yana kore akasin haka ka yadda da la ilaha illallah ɗin ɗari bisa ɗari yardan da ba ka da tantama a kanta ka gamsu da ita gamsu wanda ba ka da tantama a kai sannan a samu aiki al'amal wato aiki wanda yake tabbatar da ka gamsu da haka ne sannan na bakwai ko na shida na bakwai ko a samu annabi ku furtawa ka furta shi a bakinka ka ƙudurta shi har zuciya kurufin da ba ka da santama a kai don ka samu waɗannan shuruɗu la ilaha illallah to shine ka tabbatar da la ilaha illallah da gaske kake kuma yadda ka yadda da sharuɗan aikin kama ya zama ya yadda da hakan ba ka da kokonto ba ka da shakku ba ka da tantama akan wannan ya zama yadda ka yadda haka aikin kama ya ginu a kai to haka ake so a samu wannan ka tabbatar da la ilaha illallah to da waɗannan sharuɗan ne malaman musulunci suke tafiyarwa duk mutumin da yake da la ilaha illallah yana da waɗannan sharuɗan ba yadda za a yi ka cire shi a musulunci mutumin da yana da kalman shahada in ya warware kalman shahada a bisa sharuɗan za ka gane yana da la ilaha illallah amma in ya yayi tuntuɓe sai ka ji ce gautu kamar yadda wancan ya tuntuɓe ce jesus to ina sharaɗin la ilaha illallahu na asidiku ina alƙabul ina arriba ina asidik ina suke babu la ilaha illallah Allah ɗayan kare ga sharuɗa bakwai kana tuntuɓe madadin ka kira suna Allah sai ka kira wani shehi duk wanda ya ce maka kai kafiri a ce ƙarya yake ba ƙarya yake ba kana warware sharaɗi ɗayan kafiran akan hakan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya rubuta wancan littafi nawaqidul islam shek bauza ne wa littafin sharhi daga akun waɗannan ƙa'idojin ake tafiya daga wannan kalman shahada kar ka ɗauke shi wani abu ne mai arha ka riƙe shi da ƙarfi duk abin da zai rusa maka la ilaha illallahunka kar ka sake ka bi abu dan duk wanda ya raba ka da musulunci ya gama raba ka da duk wani arzikin da za ka samu a duniya waɗannan shuruɗu la ilaha illallah shine sharaɗin da in ya cika in ka cika shi lokacin mutuwa to ka tafi aljanna kawai amma da an zo ana magana a ah, to tun da mun ce la ilaha illallah ai shi kenan la ilaha illallah da ya ka fassara shi yadda yake kuma me fassara me sharuɗan ka ajiye su tukuna ka sharuɗan ka fassara ya san su bai san su to tun farko ina al-ilmu al-munabilul fassaran kalmar ma bai sani ba to kaga akwai aiki kenan dole sai an zauna an yi karatu sannan wa anna muhammadan rasulullah mu ce da lallai annabi muhammadu manzo ne na Allah shi ma kuma ka tabbatar kuma a gani a aikinka yadda da annabi muhammadu manzon Allah ne shi ne akwai sharuɗa na farko ka yadda cewa Allah ne ya aiko shi ba sai ya aiko kanshi ba da haka tun da Allah ne ya aiko shi duk abin da ya ce ka yi aikan shi aka yi aka ce ya ce ka yi in ka tashi kuma ba wasu kake ba wa Allah kake yi ana aiko kanin ka ya zo ya kira ka ka je in ji ba kana zuwa ka ce dan rashin kunya ne za ka kira ni yanzu kana duba girman wanda ya aiko shi ne da ka in ka tashi ka je ba za a ce kanin shi ne ya aike shi ya kira shi a'a duk wani tunawa wani wallahi zuwa ban ya kira shi ai ba wanda ya zo ba kanin ne ya zo da haka manzon Allah duk abin da ya ɗora mana mu yi ba wa shi muke yi ba Allah ne akwai ce ce mai to ne laifin manzon Allah da har kana ga in baka bi manzon Allah ba ka fusata shi a ah, ka fusata Allah ne shi Allah ne akwai shi in ya isar ya zama fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'tumuka minan nas haka Allah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ka isar da saƙon shine kawai aikin manzon Allah da haka Allah ya ma Allah rasuli illal bala ba abin da yake kan manzo sai aikin ya isar da haka shi aikin shi ya isar kuma wallahi manzon Allah ya isar sannan ya bar duniya da haka ya haɗa mu ne da Allah ga saƙon fa mu yi wa Allah bauta da haka in ka zo sallah ba manzon Allah kake ba azumi ba manzon Allah kake ba amma wa ya tsora maka yadda za ka yi manzon Allah an aike shi an ce ka yi don haka farko ka yadda manzon Allah ɗan aike ne daga Allah sannan sidquhu fi kulli ma akhbara duk wani labari da manzon Allah ya ka gaskata ko da ya girmi tunaninka kai ka gaskata shi kenan duk labarin da annabi ya bayar karka ce wannan labarin yaya kana jin ɗar a zuciyanka annabi yake kai ne farkon makaryata annabi yace duk lokacin da karanto hadisi na sai wani yana ganin hadisin kaman ƙarya ne annabi yace shine number 1 na makaryata da ka duk labarin da annabi ya bara halar ra'as wal ayn sai da fata sai da ɗari bisa da ne da ka annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ke ba da labari yake an yi wani mutum yana da shanu rannan zai tafi ya hausa shanu ya bugi shanu mutum sai kanu yake balan sauka a na ni ba halitta ni don a hau kaina ba an halitta ni don noma in ka ciyo ma ka ɗaura mun zan je ihi wannan aiki na ne maka hau na ni da sai ni ba halitta ni wannan zai ka nemi doki to akwai irin munafikai da kafiran maka sanin ka ne irin da yake ce alaji ka rage irin kafiran nan da ka kanu kanu ne a yana annabi da ya ga suna haɗe ta so in kuna kokonto abubakar da umar sun yarda duk ku kareta bakar da umar sun yarda wato annabi har ya ba da shaidan abubakar da umar imanin su garanti su sun yarda ya sake cewa wani mutum yana da kura kura sai ran nan sai ɗaura kuran garma mu je kiwo sai kuna ta ni ba a bikin dangar ma ba ka je ka nemo nan ne ya naman daji ka tura ni farauta zan maka ma za ka ba ni gaba ba zan yi ba yadda karfe ya ta abubakar da umar sun yarda haka ake so ka yi imani duk labarin da ya zo daga manzan Allah ka yarda ya baka labarin annabawan da suka wuce annabi ya bada labarin har kiyama fa ne za a yi a kiyama gaba ɗaya annabi ya ba bada labari to ka yarda da su ɗari bisa don haka lokacin da ya je Isra'i da mirabi tafiya daga ƙasa zuwa sama ka hau abun hawa mafi gudu sai ka tafi sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar sannan ka je sama na ɗaya daga sama na ɗaya zuwa na biyu sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar haka har ka je na abu a dare ɗaya annabi ya je isra'i da mi'raji ya dawo shimfiɗinsa ko sanyi bai yi ba ya je da ya ci gaba da baccinsa lokacin asuba ya kira sai sallan asuba ya fara ba da labari ga shi labari ta ce cika garin makka aka fara abubakar ranar an yi labarin baya ne muna kai kasuwa wata gari to mun gaya masa mutumin nan da ka bi addinin ki ba ku gaskiya ba ne ƙaryaci ne ka ji labarin da yake ba wai je da daddare ya ji sanar da sun gane Allah ya dace gaba da barci ya yake gaya mana ka ji ba ita so ne wannan kuma ta wannan har wani abun mamaki ne ko a wurin ku kai abubakar me ke nufi suka to abin da ya fi wannan na gaskata shi sai dan ya je kan ya ba mu labarin wahayi muna zaune sai Allah ya ce miki kaza mun yarda muna zaune sai ga aya an saukar mun yarda to dan kuma ya ce ya je sama ya dawo wannan shine ma dan karamin abu muka yarda da wahayi sai dan ya je ko wannan ko ne to kowa jikin sanyin gwiwa ta muku haka ake so ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zamu zo mu karanta mu je as-sadiqul masjid duk labari da annabi ya ba to kankat dan ne iya gaskiya sannan wa Allah yi abadullah illa ma shara kar ka sake ka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah din ya kar'anta domin Allah ya ɗauko sakon ya danƙa miki sai in shi zo sar'anta ce ku yi kaza a matsayin ku bauta wa Allah sannan ku yi duk abin da manzon Allah bai kar'anta ba in kai abin sunan addini ka bata kuma za a zartar da kai haka hadisi ya zo dan kiyama annabi ya ce la yudanna qa'ifatun min ummati akwai cikin al'umma ta za su ruwan tafkin alkautar a kora annabi ya ce ina so a kyale su ummati ummati al'umma ta ce a ce sun canza addinin bayansa za ka duk addinin da manzon Allah bai yi shi ba in kai shi ka bata sai abinda manzon Allah ya zo da shi shi ake shar'antawa da ka salati da Allah madaukakin sarki a ayi salati sabe ba san da ake salati da kodon manzan Allah an ce salati ba mu iya ba sai da annabi ya koya musu salati annabi yana yi suna ji ya mun ta sau uku yace ku koya sannan suka fara salati kana zuwa ka ɗauko salatin fati ya koyar da kai ba manzon Allah bane to ka ɗauka kanka wahala salatin nariya ka ɗauka kanka wahala salatu kaza duk addini in ba wanda manzon Allah ya shar'anta ba ka ɗaura kanka wahala ne kawai shi kaɗai Allah ya aiko da ka ran kiyama a cikin kabari tambayi hudu da za a maka za a maka tambaya game da manzon Allah ka bi sunan shi ko baka bi ba amma wallahi ba za a tambaye ka ga wani shehi ka bi shi ko baka bi kai ba za a tambaye ka kabari ka bi Abubakar ko Umar ba manzon Allah kai za a tambaye ka kaga karshen wali ta kasuwa Abubakar da Umar ne kuma ba a ce ka bi su ba manzon Allah kaɗai ake bi za ka sharaɗin kenan ba a bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta ne kaɗai addini to sai an kiyaye waɗannan sharuɗan sannan ka tabbatar da ashhadu anna muhammadar rasulullah ya cika shine sai ka ce kayi kalman shahada ne ke yanzu anan da yace an ta da Allah ilaha illallah sai ce wa anna muhammadar rasulullah malamai suna kira da cewa kalimatai shahadatai ne kalmomi biyu ne da suke shigo da kai musulunci mutum ya zo musulunta dole sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ya ce haka sai ce shahadu an la ilaha illallah ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ban yarda da wancan na farkon kawai to bai kalmar shahada kalmomin shahada ne guda biyu ba sa rabuwa a manne suke in ka ɗau ɗaya baka ɗau ɗaya ba an bar maka dole sai ka haɗa. da haka sunayen a haɗe suke da haka hassanu dan sabit yake cewa gammal ilahu man nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsi al mu'adhdhin ajhadu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammad dalla dani in yazo kiran sallah abin da zai faɗa na biyar a kiran sallansa shine sunan annabi muhammadu allah ya haɗa sunan shi da sunan annabi muhammadu a wuri ɗaya har a kiran sallah allahu akbar allahu akbar kaga allahu akbar allahu akbar biyu ashhadu an la ilaha allah uku ashhadu an la ilaha illallah hudu na biyar ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga dhamma al-ilahu isma an-nabiy fil lati idza qala al-mu'azzin fil khamsi ashhadu annabi sunan annabi muhammadu kana cewa ashhadu anna aliyu waliyullah ka zama arni kadan shi a shi wasu hada ashhadu anna aliyu waliyullah wancan kuma kafiri ne da da haka sunan annabi muhammadu ba sa rabuwa da sunan allah to yaushe za ka je ka ɗauko wani ka ba shi matsayin manzan allah ko ya fi na manzan allah kuma ka'ida ne duk wanda za ka ba shi matsayin manzan allah wata ran sai ka ba shi matsayin da ya fi na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka wa anna muhammadan rasulullah mu yarda lallai annabi muhammadu manzan allah ne wa tuqimas salata kuma ka tsayi da sallah wato qimar salata ka tsayi da sallah bai ce ka yi sallah ba a'a wato qimar salata bai ce wato sallis salata ba ka tsayi da sallah to akwai bayani a nan ka tsayi da sallah akan lokaci ka tsayi da sallah akan sifar yadda manzon Allah ya koyar da sallah ya sace sallu kamar aiki muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah bai ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ana sallah ba a kamar aiki muni kamar yadda kuka gani in zo ce to mun ga manzon Allah ne akwai wanda suka ga manzon Allah da haka sai ka je yaya suka ruwaito sallan sai ka je ka koyi ina sahabban manzon Allah su sun ga manzon Allah su annabi ne ma limamin su a sallah kankat kuma sun ruwaito hadisan sallah din to dole ka je ka koya da haka sai ga malamai sun rubuta littattafai sifatu salatin nabi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka taraha sunan littafin sifan sallan annabi kamar yadda kake gani da idonka duk abin da ya shafi sallan annabi kaf da kawo sai ka ga littafin karami kamar wannan sai ka ce wannan ya tattara sallolin annabi ya tattara komai amma ya ta taƙaita ne ba ka ba asalin littafin mujalladi biyu ne asali sifatu salatin nabi manyan mujalladai ne kamar wannan guda biyu da ya yi su ba kuɗin buga ne ma sai aka rada aka yi ɗan ƙaramin can da ya shahara sifatu salatin nabi sifan sallan annabi kamar yadda kake gani ka je a aje ka a koya maka amma ka ce mu an koya sallah mun taso mun ga ana yi annabi sai yadda su ga ana yi da haka ne da ba amfanin turo annabi da haka ne kawai da ya ji aka sa sallah zai zai ta koyi sallah amma me yasa ta koyi yadda kuka ga ina yi a ce ba a sallah yadda aka ga dama dole sai yadda annabi ya yi amma ka ce mu ai tun mun taso mu sallah a koya mana sallah ina dole sai an koya maka sallah tuwo ma an koya maka shi kana yaro a sa maka ake yalwa sai da aka koya maka to sallah ne ba a koyar da shi mutum zai je karanta noma zai je karanta likitanci allura da za a maka sai an koya maka sallan da shi zai kai ka aljanna ba za a koya maka bayi ina sai an koya maka da haka annabi sallallahu alaihi yana zaune a masallaci wani ya shigo sai je sallah bubbuga kawai na ga ana yi da ya dan sai zo wani manzo Allah ta assalamu alaikum manzo Allah ce ya ci gina sai da sallah fa innaka lam tusalli kuma ka je ka sallah ba kai sallah ba fa wasa ta yi ya je kagan zai natsu ya kuma yi ya zo annabi yake ka koma fa baka yi sallah ba ya je na uku ya dawo annabi yake kuma yace wallahi na iya na kure a daka na iya kure a daka iyayen da na iya kenan yanzu ka koya ni shi na kawai abin da yake ka koya ni amma kai sai sallah ka ce da yau ka ce to sannu ustazan zamani mu za ka sallah ta ka haife ta yau ta ka yi ka ba a ta za koya shi ita ta ne ya koya ne, don haka yanzu wannan da annabi ya koya miki sahabi ne da ya kwaba annabi ya gyara miki gobe zai sallah ne kyau kuma shi mutum yanzu zai ka maka hadisin yadda annabi ya koya miki sallah ba shi ne kamar kaga annabi yana sallah ba wani ya zai ce to sun sa sallah da annabi yake kai yin ka suka yadda annabi yake yi ha to da ba a yi sa yadda yake da ba zai ce ku yadda ko ga yana yi amma tun da yake dole a yi yadda aka yana to dole ne ka tashi ka je ka koya zama bai kama ka amma ta bangaren addini sai mu kashe mu da an yi magana ga kwawo sai mutum ya ya taso yana yi amma ilimin boko kana so ka dingire ko ina ne in an yi magana ka ce an ce musu ne mai boko an ce kai boko ka zama jami'a a addini ne dole ka je ka san addininka batun ka taso ka ga ana yi ai an taso an ga ana likitanci duk wani likita yana da 'ya'ya a daina zuwa duk makarantun likitanci a rufe kowa ya gada a wurin baban shi ka je ba ka da lafiya ce ɗan ya maka allura ka ko za ka yi kowa ya taso akwai waɗanda suka hatsananci harkan tsoro to a daina buɗe makarantun tsaro a ce kowa ta so kawai ya zo aikin ko da aikin ƙarfi ne ka yi ta ɗaga abu a gidan ko ka zama ko ka je ka sa kaki ka zama soja mana sai an kai ka jefar ta wata shida ana maka training me yasa sallah ba za a koya maka ka ce ba akwai wai aka da ana yi wai al'ada ne yadda aka ana yi ai ba sarautan gargajiya ba ne da za ka ce yadda ka ga ana wallahi sai ka je ka koya waɗannan maganganun wani lokaci wani zai ji da zafi amma ka je kabari za ka gane gaskiya ne ana son ka dole sai an zo na kuwa annabi ne ce ilimin ilmu ta allumi ilimin sai an zo na an koya amma ilimi addini ka ce kaga ana yi a'a ba a yadda ba shi mahaifinka da ka ce yadda ka ga yana yi za ka yi shi an kai maka yadda ba ana yi a ya ja koya to mahaifinka ya koya kai ma ka ka koya imam malik ka ga dai imam malik imam ne a addini in ka kwaikwayi yadda yake addini kai in Allah da zaka da Allah lafiya yi amma imam malik yake wa'azi yana tsawa yake ku dena da duk abin da muka kuka ga mun yi na addini yi ba ku rika zuwa ina muka ɗauko muka koya kuma ku je wurin ku koya muna ɗauko a hadisi annabi kuma ku yi karatu kuna ɗauko a hadisi annabi malik malik yake faɗa imam ahmad yake la tu qallidni wala malik wala auza'i ku daina ganin duk abin da nayi ku yi malik yi ku yi auza'i ku yi a'a ina muke ɗaukowa ku yi karatu ku je ku ɗauko kowa na so ya karatu ya zama cikakken likita mai zaman kanshi ka yi karatu ka zama babban lauya ka yi karatu ka zama kaza me yasa ba ka kwazon ka san addinin ka sosai kuma wace baya haduwa in yana haduwa ka yi addini ka yi bokon ma fi zama ka yi addini ka yi bokon ya fi zama hamsha kankan bokon da har yau in suna turanci kowa na jin turancin ya fi shiga malaman addini ya kake jin turancin bin usman ya kake jin turancin santani ba ka ga da aka je ana abin nan zai dependin a majalisa gaba ɗaya shi sai da lokacin ma gaba ɗaya abin nan sai da aka bashi haƙuri eh, ka ji albani garin yana turanta da tajwidi tajwidi a ciki dan malaman addini sun san turancin sun san abin nan to kai wa gaya maka kai a katun addini in kai katun addini boko ya fi zama waɗancan duk da ba su yi addini ba suna turanci za ka ji ina ina a ciki turancin ya fita bin kuma yana hira da dan jarida bbc da yake jiran turancin dan da ya kawo ta dan fasara nan shi ma wanda bai sani kuma ka duba bin usman fa iya digiri ɗaya ne da shi ka duba dai to shi karatun boko disirme ne karatun addini shine karatu a zage a je a yi karatu a baiwa addinin allah kariya ba ana cewa ba haduwa yana haduwa sosai ka karanta addini ka karanta boko irin shi ne ma za ka fi wa addinin musulunci hidima da aiki ko ni da muke magana me yasa ka ga an fi ganin kokarin sa minista din dan ya san addini amma da ka kasuwa bai san addini ba ba kawai ya tara wa iyalan shi ba idan in ka fi suka kara ka miki farmaki wai ce ku miki addu'a masallaci ai ƙarya ka ka kudin an gina masallaci da gina ma addu'a ai tun ka ka fi tsara iyalan ka zuma addu'an ke dan haka yace wa tuqima sala tsayar da sallah tsayar da sallah shine kamar da muka faɗa dole kai sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da sallah shine sai ya zama kayi sallah da kyau yake cewa wa tuqiyaz zakata sannan ka ba zakka zakka kawai yake ka ba zakka zakka iri iri akwai zakkan dukiya akwai zakkan amfanin gona akwai zakkan dabbobi da makamantansu akwai zakka a shanaye zakka a abin da ya shafi raƙuma zakka a raguna zakka a tunkiya zakka a awakai amma akwai zakka a kaji babu zakka a kaji ba a cire zakka a agwaji ko tantabaru ba a cire musu zakka amfanin gona masara dawa gero shinkafa ana cire musu zakka amma kabewa ba a cire musu zakka lemo ba a cire musu zakka ayaba ba a cire musu zakka ko karas ko gwanda kayan lambu su tumatur ba a cire musu zakka da haka su duk yadda kano ne su duk adadin da suka zo ba a ware zakka cikin su sai dai kai ta sayarwa in kuɗin da suka kawo adadin kuɗin ya kai zakka shi ne sai a cire bai kai ba kuma shi kenan babu zakka a cikin sa ko in ya busar ya kai buhu shi tumatir babu zaka a ciki ba za a cire zaka a cikinsa domin shi yana bangaren kayan miya kamar su albasa ne da sauransu sai dai in an sayar kuɗin da ya ka in kuɗin ya kai misabi sai a cire in bai kai misabi ba kuma shi kenan ba za a cire zaka ba kowanne kuma da adadin abin da ake fitarwa amma kaga ba zai mu faɗaɗa ba amma tunda ana yi yau da gobe za a zo lokacin da kuma za a fayyace komai wata suma ramadan sannan ka yi azumin wata ramadan a shekara muna da watanni sha biyu wata ɗaya ne kaɗai farin nan shine ramadana kawai ragowar ranakun sai dai kai ta nafila iya wata ɗayan shine farilla shine yi azumin watan ramadana wata hujjal baita sannan ka ziyarci ɗakin Allah wato aikin hajji aikin hajji farilla ne amma ke in yi aka ilaihi sabila in ka samu iko iko ɗin kuma yana da hanyoyi na farko kuɗi da za ka biya kuɗin jirgi ka ajiye wa iyalanka ka yi gujirin abin da za ka ci a kan don kar ka je ka zama kana bara da haka Allah ce cewa wata tazawwaju fa inna khairul zadi taqwa sahabbai ne za a je haji sai ka ga hannu baka hannu ƙwarya ba shi da komai sai da ba shi da komai yana roƙon a bashi Allah ya ce wata zawajin za ku jaji kowa da yi guziri fa inna khairaz zari ka a yi abinda zai rike ka a sha abinda za ka bar wa iyalanka sannan yana daga cikin iko lafiya ƙarfin iya ibadan hajji za ga kuɗin ka samu za iya biyan kuɗin jirgi ga kuɗin da za ka bar wa iyalanka abinda za su ga kuɗin guzurinka amma ba ka da ƙoshin lafiyan da zaka iya ibadan ba wannan ƙarfin to shi kuma bai sauka a kanka kulliyan ba bai sauka a kanka gaba ɗaya ba za ka biya wani ya yi maka amma kuma wanda zai maka ya zama shi ma taɓa sauke nashi in bai sauke nashi ba zai yi ana aiki aikin na biya ana labbai ka lamu wani yana labbai ka Allahumma an shi guruma bai ta kai wa shi guruma sai ɗan uwana ne bai taɓa haɗu da na gani shi ka kai ka taɓa yau kanka ya kai kan gani a kai kanka in ka dawo zai ya biya na Eh, da haka adam ka za ka je ka mishi ban taɓa yi ba da fito ba na ka sai ka je ka yi ba su sai ka je ka ba ka za a iya tura kuɗin akwai wanda suna jami'an madina a can Ba za a iya waya da shi ka taba da yato da haka da shi taɓa mahaifin sai in ba ƙarfin to wani zai yi sannan mutumin da yake da hali ga dukiyan ga ƙarfi shin alal sauri ne kana da ƙarfin kana samu dole ta maka nan ka tafi kuma da ta alal fawr ko wuce lalle lalle ba na ka tafi amma zan ce mafi inganci ba alal fawr ba kana samun kuɗin kana da lafiyan sanar sanin nan ka tafi a kana da wasu ilimi akwai abubuwan da zai rufe ka kana iya jinkirta zuwa gaɗi sai dai ala ayi halin kar kamar da kanka jinkiri yayi yawa duk uzurin da yake gaban ka sai ka yi kokarin ya za ka rarrabe su saboda wani shekaran ka samu damu zuwa saboda mutuwa yana iya zuwa dukiya yana iya watsewa lafiya ana iya wayan gari ba lafiya sai ka yi kokari ka je ka sauke yana daga cikin samun hanyar zuwa ga dukiyan ga ƙarfin amma an ce ba zuwa haji a ce ya sun kare an ce ba za a je haji wanda aka yi zuwa annabi a hudaibiyya ta ka umaran suka tashi ka tare su aka ce ba za ku shiga ba aka suka dawo to balle karo biyun nan corona ba a je ba sai ka jana ka yada wasu hadisan ƙarya ba annabi ya ce ku je haji tun kafin a hana ku ya naka faɗi hadisi waye aka hana aikin hajji ba hana aikin hajji yanzu wannan annoban corona da ya hana aikin hajji ba irin sharhohin da ba a ai saudiya dama sun zama karnukan farautan amerikawa kai musulmi na fiye ta daina aiki da jita-jita dama matsiyan saudiya suna da yawa ba haka ba ne illan da korona yake a can mu baya mana a nan ɗazu-ɗazu ma ina ga akwai babban malami a saudiya ya kamu da korona ɗazu-ɗazu na ke a intanet chef Ali Hassan Ali Abdulhamid alasari asari Al-Halabi kafin Ramadan nan corona ya kashe shi. Abin ya mutu ta'addanci sosai a can. Da haka ake tattare abin kar a je cikin mutane ba irin fassarar da ba. aiki da kaɗa hannu a'a annoba ne me ya faru ga annoban to shi kenan mu ta annoban ta tafi ba shi kenan ba in ma shirin yahudawa ne ba sun fashe da korona ba Allah ɗauke korona amma surutanka me ya ɗauke babu abin da ya ɗauke za ka musulmi ba ka da lokacin jita-jita da surutai haka ga wanda ya samu ikon zuwa don haka za mu tsaya a wannan gaba wa ya muhammad yace ya Muhammad akhbirni an al-islam ka bani labari akan musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ai islam shi musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah ka ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzon allah ne wa tuqima salata ka da sallah wa tuqiya zakata ka bada zakka wa tasuma ka yi azumin watan ramadana wa tahujja ka yi aikin hajji in istata'ta ilayhi sabila idan ka samu ikon a karanto mana addu'an mu da gabata na'am bismillah ka ga ne ta bude yawwa ba za ka mana sakin yawwa na'am na'am na'am na'am minan addu'an tashi daga bacci alhamdulillahi na gode wa Allah alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah Allah allazi ahyana wanda ya raya mu ba ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma gare shi da makoman mu kenan gare shi zamu zo mu tattaru mu koma annabi ya faɗa cikin wani hadisi cewa annawmu aful maut bacci kanin mutuwa ne daga lokacin da ka kwanta bacci to an jare ranka Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa tukun allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma daga lokacin da ka mutu an jare ran numfashi aka barka da shi amma ran baya cikin ka daga lokacin da ka zo tashi Allah ne ke dawo maka da ran in Allah ya nufi rike ran kuma shi kenan daga baccin ba ta an zo bugin ka sai a ka tafi Allah ya rike ran ka shi kenan da haka lokacin da ka tashi sai ka gode wa Allah na gode wa Allah ya raya mu kuma bayan ya kashe mu dama ya sake ba mu aron rayuwar mu dawo kuma wata ran da dai ya mu koma shine fassaran addu'a addu'a ta gaba la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim rabbi ighfirli bari mu karanta so da la وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ghfirli sati mai zuwa sai mu yi fassaran shi sai mu ƙara na gaba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana masu barin addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ta biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahalan Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir wa la tu'assir اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك